action ga shegen kallon mata action sannan ga shegen kallon matan tsiya to ustaz ai ka san subhanallahi ustaz ai ka gani ya aka yi ka gani yanzu fa ka taho kake mun faɗan cewar na daina kallon mata gashi karin kallon wata zaka faɗi ka ji ciwo ban gane ka garin kallon wata ba <laughs> oh, ban tari wato hajiyaye kake magana ware kuwa wato hajiyaye wato ta dade a cikin zuciyata wato dan kar in ya abin da wato ka san idan jama'a yana kan mu abu kaɗan kai sai a dinga damin ka to dan Allah yau ga wato aikin ka ya zo ko za ka tsara min ita saboda ka san mu a cikin wannan harkar sai da ku wato ustazi wato kaga dai yanzu abin da muke kenan ka tabbata yana da rana sani ban da tole tole wada ma da nama na dan sassauta amma san yanda ai ustaz namu ne kai bara mu je bara dan tsara ma ita kakkada zo mu yawa action da ba ci gaba da daina yi mata yaya ba kamar yawan kallon mata sosai ustaz lokaci ne ka gani ai yanzu fa kake mun faɗa da na kallon mata amma yanzu gashi kana kallon mace wato hajiye kake magana ke ita din mana a hajiye ka san abin da yake tsakanin na da zuciyata tun da dadewa ba to ina jin ka ustaz wato yarinyar nan ta dade a cikin ka san mu da yake wato idan jama'a yana kan mu sai dai ina tsoro kar ka yi abu kadan a dame ka hmm. yawwa dan Allah dama ina so in sami wanda zai tsara min ita saboda ni ka san wato akwai duba ga jama'a sannan kuma da karantarwar da nake a islamiyya ba zai yiwu a ce na tsaya da mace a unguwa ba ko za ka tsara min ita dan Allah yanzu dai kaga abin da muke kira yana da amfani yana da amfani yauwa sannan faɗa da nama a baya sama sama ne to mu je karka da masha Allah malama hajiyaye sannu da huta yawa sannunku to malama hajiyayi dama ustazi ne kin gan shi shi ne ce na zo da allah na faɗa miki wallahi yana masifar sanki kuma ya kasa gaya miki to duba da ustazi da kike ganin sa yaron dan gwata ne fa assalamu alaikum wato zan mai gyara da aminu dogo to kin ji har da aminu dogo kuma sannan ustazi da kike gansa hamshakin malami ne yana da islamiyya guda a hannunsa ilimin addini da ke gansa nan sai kin ture ina ƙara dawowa zan ma gyara kamar ta bayani akan gogayya ta da boko to kin ji har boko yayi ya gama kuma sannan ustazu da ke gansa kyan fadade a cikin ransa fa yana ta kayan soyayya a cikin zuciyarsa ko ba haka ba ustazu ya subhanallah kaji kaji matsalar ku an ce ku shiga makarantar muhammadiya sai fama da ƙarya da larabci a cikin ɗalibi haba da allah to in za ka iya tsara mata ustazu kai ka gaya mata mana ka banna ne mata bayani eh ya kake kuya ne ka fito mana ai na kira yake ne saboda idan na bayani kan mu ni dai ai na gama ma bayani na waya subhanallah ya ki gashi nan dan haka ustaz ni ka same ni akan kwana haba sani ka tsaya mana haba sani ba za a yi haka ba Allah malam ka tsaya da Allah da Allah ke jira ni wallahi sai ka tsaya haba ustaz in ka fa sake ka biyo ni waya subhanallah haje Allah ya yi ya sha Allah ki daina zuba min ido haka wato dama da yake aunar ki ta wato ainihin na ma dubirfir ce ko to sai gobe na min haɗu wato hajiyayya barka da hutawa yawa barka ai yanzu muna tafiya ustazi ne ya ce na zo na ɗan miki wani bayani ai da kika ganshi ustazi nan yana masifar sanki kuma ya ga ba zai iya miki bayani ba shine ce in zo na same ki kuma da kika gansa fa yaran dan gwata ne subhanallah zan mai gyara da Allah wato da Aminu Dogo to kin ji har da Aminu Dogo kuma da kika ga ustazu ustazu da kike gansa malami ne fa na islamiyya ga ilimin addini waya hayi waya kayyim zan kare ma gyara wato ina gogayya da boko ai ko ka manta ne sani ga kuma boko kuma sannan ustazu fa ni yadda yake mun bayani kin dade cikin ranki yana mugun sanki kina zuciyarsa ya ilahi an ce ku yi makarantar muhammadiyya kun dage ya ƙarya sani ba haka kawai zaka ce ba da larabci a cikin kalbi kalbi ma ba iya faɗa da larabci ba to wai kai ustazu kai in ka iya haka kai mata bayani mana ni ya ka kira ni mata bayani kuma kana kaga tunda ni na riga ma na gama mata ai taya ka nake ai bana kira ni yanzu ai kawai ka same ni akan kwana ka ci gaba da bayani a tsaya sani a kalmi haka da kai wallahi kai mata bayani ni dai na kalmi haka da kai ka san jima ba sa halai ba dan Allah kai ka fa tsaya ya haula haje wato da me haje hmm? to wato da me kin dade wato wato ana waya kashi <laughs> fa wato na ma dubilbil ce ko <laughs> kai sai dai gobe <laughs> shin wato sani wato har abada ba zan gama ma wallahi ba zan gama ma nasiha ba wannan gashin naka bai kama na yan musulmai ba fa sannan kuma ga shegen kallon mata dole in ringa ma nasiha stars abin ne asan rayuwar yanzu dole sai ana abin nan ha ha stars lafiya ya subhanallah auza'i salad ko ina action action wato sani wato fa har abida wallahi ba zan daina mai nasiha ba dan Allah yanzu wannan gashi na kanka yayi kama da na 'yan musulmai ustaz ba lokaci bane sannan kuma baya ga haka wallahi tallahi kana yin abu wato ga shegen kallon mata kallon matan da ba bisa ka'ida kuke ba ustaz wannan wace iriyar rayuwa ce lokaci ne ustaz lokaci ne a kai kai ustaz wala haula wala quwwata me ya faru ban gane me ya faru ba ustaz a ustazu ya ilahi ka cike ni mana to me ke faruwa ina zaka ina ruwanka kai dai ka ji da nasihar da ni cikin kalbina wallahi sai dai idan jama'a suna kaina domin da kaya abu sai a sa ido daman ina so dan Allah ko za ka tsara min ita dan Allah Mustafa <laughs> to yau ranan mu ta zo kenan. wallahi ta zo. To kaga abin da nake yi kaga yana da amfani kenan. Sannan fada da nama a baya eh. ba wai na tsawaita bane. To yanzu dai kana so na je na tsara ma. Na sha Allah. To shikenan. Ai kuma dan wannan ai a dinga dai a rufe sai. Mustafa. yanzu ustazu yanzu fa ka gama mun maganan nan fa muna tafiya kana mun faɗa yanzu gashi kai ma ka zo ka tsirawa baiwa Allah ido har faduwa ka kusa yi a'a ban tari numfashin ka ba wa iyazu billah wato wai hajiye kake batu ware ku hajiye wato hajiye ta dade a cikin kalbina ka san mu da yake idan jama'a yana kan mu ba lalle bane ka fahimci me nake so na gaya ma ta dade a cikin zuciyata wato inda zaka iya wato da ka agaza ma ka je ka tsara min ita domin ka san ni idan jama'a yana kanmu wato ustazu wato yanzu dai kaga abin da muke kenan yana da amfani sannan dan Allah wato sani faɗa eh? da aka ma eh. da yazu da dan dan sassauta na dan sassauta okay ka gano amfani na sassauta da Aisha to mu je in taimaka ma dan tsara ta ko kadan ne yau hmm. mu tafi